الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani a cikin littafin al'usul min ilmin usul wanda al'allama muhammad irin sali ya wallafa wanda ya rasu a shekara ta dubu daya da nawa da dari hudu da ashirin da daya a wannan masallaci na banu kumasi da ke birnin katsina a wannan rana ta takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan darasi wanda shine darasi na biyar a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan littafi ne alharka ɗai idan ba manta ba kiya mun yi bayani akan tarifin usulul fiqh bi mu murakkaban ibatiyan inda muka yi bayani akan ma'anar al-usul sannan kuma muka yi bayani akan ma'anar al-fiqh a darasin da muka yi jiya mun ce al a wajen malaman musulunci ana amfani da shi a ma'anoni guda hudu wai zai iya lissafa min ba tare da ya kalli abin da ya rubuta ba al'asul ana amfani da shi da ma'anoni guda hudu ta kada ya zama akwai wahayi ta ƙasa daga idanka sosai sama na ana amfani da al'asul bi ma'ana a misali al'asul fi sala qawluhu ta'ala ma'anar ta shine ad-dalilu ad-dalilu ala ina fatan mun gane sai akwai arraji kamar misali me misali inda ya zo da ma'ana arraji mai misalin arraji wani ya ta masa al'asul fil kalam ma'anarsa arraji saboda zai iya zama kuma almajaz ne a gurin na'am almakisu alai misalinsa a sai ka ce a guri ka ga yi amfani da shi a bi ma'ana almaqis alai kamar misali na ina ne ya zo al'asul ya zo bi ma'ana almaqis alai hmm. akwai fara akwai al'asul so idan aka zo aka faɗa al'asul a babin kiyas ana nufin al-maqisu alaihi to saura ɗaya kenan al-qa'ida al-mustamirra ne misalin sa al-aslu fi adatina al-ibaha dan Allah duk wanda suka sa caji a nan suka sa rikodin tabbatar su sa wayar a mot ko flight mode saboda Allah na'am a mun yi bayani cewa cewa alfiq ya wuce marahil haku da uku mun yi bayani cewa alfiqhu ya wuce marahil haku da uku wanda waɗannan marahil ɗin guda uku ko kuma matakai guda uku kowanne akwai wata ma'ana ta musamman wacce ake ba wa fito kowanne daga ciki akwai ma'ana ta musamman wacce ake ba wa fiƙi na wani ne zai iya faɗa min waɗannan marashin ɗin guda uku na fiƙihu waɗanda suka wuce na na Bismillah. Kaba ka ɗaga hannu ko oge ka ɗan baza fili to yayi to malam duk wani alaƙa abu da yake da alaƙa da addini to ana ana itlaƙin kalmar fiƙiwa kansa na'am na biyu an zo ana amfani da shi a matsayin duk wata ibada wacce take wacce ake aikata ta daga bai filiya suke cewa ko ne na amaliya yawowa yawowa to ɗai tambaya ta uku ta ƙarshe shine mun yi magana a kan maratibul idrak cewa akwai maratib waɗanda ake idrakin abubuwa ta hanyar su waye zai iya gaya mana waɗannan maratib na idrak waɗanda ake iya riskar hukunce hukunce ta hanyar su al me ma'ana al'ilm to mene ne ma'ana al'ilm hmm, to ya za ku ku biyu ne za ku yi kuna a kamfani ne wajen amsa tambaya sharikatul mudaraba ce ko sharikatul inan ko ka mika mai ne ko kuna shirkatul mufawaza ne na'am me azanni din da <laughs> baran samu wanda zai iya yi shi kadai ba tare da shirka ba na'am wane ne zai iya gaya min maratibul idrak shi shi kadai ba shirka al'ilm shi ne mi shi ne al'ilm ko kuma al'yaƙin shi ne al'ilmul jazim allabi la ya taɓarraƙo ilaihi shakku bi wacce min wannan shine martaba ta farko ya zama karis riski abu ka fahimce shi dari bisa dari ta shi ne sai na ƙarshe shi ko mai alwa ke kamala al'il bismillah مثل أن على متى كانت بدوة بدر فيقوم بالعرض وخرج بقول هذا المرء عليه إدراكه على وجهه يقال ما عليه ويسمى جهد المركب مثل أن على متى كانت بدوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة وخرج بقول إدراكا لأبيما إدراك الشيء إدراكا غير ذلك بحيث يحتمل الجبر أن يكون على غير الوجه الذي أدرك فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترجح انجاز أحد الاحتمالين فالراجح ذل والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو شك ولهذا تبين أن أن تعلق الإدراك أن تعلق الإدراك بالأشياء الآتية علم هو إضافة شيء على ما هو عليه إدراك الجريمة جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية جهل مركب وهو إدراك شيء على وجه مخالف ما هو عليه ظن هو إدراك شيء مع احتمال جد مرجوع وهم هو إدراك شيء مع احتمال جد غاية شك وهو إدراك شيء مع احتمال جد مساوي نعم ala kulli hal abinda malam yake faɗa mana nan gurin shine kusan bayanin da muka kammala yanzu in an ce al'ilm shine ya zama kare abu ɗari bisa ɗari saboda haka in aka ce kare abu ɗari bisa ɗari ya fitar da abubuwa da yawa daga ciki ya fitar da jahilci baka san abun ba shi jahilci iri biyu ne akwai jahalun murakkab shine mutum bai sani ba kuma bai san bai sani ba wannan shi ake kira jahalun murakkab ina fatan kun gane saboda haka yanzu a malawar shekara a bace ya rasu yale shi mana ya za ku wannan ɗin shi na'am 1998 a wanda wata to kaga wannan sunan shi al'il haka ne sunan shi al'il 1998 ya rasu ko ranar 8 ga watan jun malawacin shekara umar musa ya radiyo ya rasu wanne ka zaɓa a ciki 9 ko 10 9 to wannan shi ne jihalin muraka <laughs> ina fatan kun gane kaga yanzu da zace masa wace shekara Umar Musa ya rajuwa ya rasu inda ya ce bai sani ba sunan shi me jalun basira amma da ce 2009 sunan shi jalun murakkab ina fatan mun gane a wata shekara ya rasu 10 a wannan wata yawa a watan mai saboda haka kaga wannan shine il al-ilm kenan da kuka ce a watan mai a shekara ta goma ina fatan mun fahimta saboda haka shi sa malam ya ce idan aka tambayi mutum yaushe aka yi yakin badar sai ce zai sani ba wannan sunan shi jahalun basir idan kuma ya ce a shekara ta uku ne ya zama jahalun murakkab saboda a wata shekara aka yakin badar shekara ta biyu wanda yaki aka yi shekara ta uku yakin uhud ina fatan mun gane saboda haka malam ya kawo mana maratib cewa akwai al'ilm mun yi bayanin ta jahalun basit shine rashin sanin abu gaba daya jahalun murakkab shi ma kuma shine sanin abu a yadda ba a haka yake ba ina fatan mun gane zan shi kuma shi ne yadda muka yi bayani ɗazu ko ma'ana karki abu wurin mafi rinjaye alwaham kuma aka tsinsa sai a shak shi kuma duk lokacin da ya zama an samu tasawi bainal amrai lamazi ya tali ahadihi ma'alal akar ina zaton abu kaza kaza ne ina zaton abu kaza kaza ne to in dai babu inda ya rinjaya wannan sunansa shakka in dai ba a samu wani guri da ya rinjaya ba to wannan abin sunansa shakka saboda haka yanzu idan ya zamanto cewa mutum yana tunanin abu kaza kaza ne yana tunanin kuma a ba haka ba ne to sunan shakka wannan baya karya alwala a wajen jumhur amma idan ɗaya ya jaya ya rinjaya cewa kana tunanin alwalarka ta kare to wannan sunan shi zan kuma ana gina hukunci a kansa

ilimi iri biyu ne akwai al'ilmu daruri akwai kuma al'ilm annazari shi al'ilmu daruri ne ilimin da za ka gaskata shi tashi daya, ba ka buƙatar sai ka yi bincike ko ka duba ina fatan mun gane yanzu a cikin kunan waye taɓa zuwa amerika na a tambaya ni ne kawai wanda ya taba zuwa amerika ya daga ni duk wanda ya taɓa zuwa amerika amma yanzu kuna kokwantan yanzu da wani zai zo ya ce maka karya ne duk wani wai magana a kone gari amerika karya ne kawai propaganda ce ta labarai za ka yadda ko ba za ka yadda ba na ba za ka yadda ba zo wani ya ce ma duk ƙarya ne duk wani wai magana wai akwai wani gari sunan shi amerika ƙarya ne kawai labarai ne da kuma san a ɓata wa mutane lokaci ya za ka ji za ka ce shi din ne dai makaryaci menene dalilin da ya sa ka tabbatar da cewa akwai wani gari a suna mai suna amerika duk da anan duk kun ce ba wanda ya taba zuwa babban dalili shine saboda kasancewar yawan labarai da yawan maganganu da ake yi a amerika ka samu ilmin daruri mana kana da tabbacin cewa ba zai yi waɗannan labarai da maganganu ta hanyoyi mabambanta su yawaita kuma ya zamanto cewa babu wani gari mai suna amerika ba ina fatan kun fahimta wannan yana daga cikin dalilan da za su sa ka gaskata cewa tabbas akwai gari mai suna amerika to wannan shi ake kira ilmin tsaroni, amma ilmin nazari ilmin nazari shi kuma kaga shi kuma wani abu ne wanda an gaya maka dole sai ka buƙaci ka kan tabbas yanzu kawai wani ya shigo ta ƙofar nan sai ya ce maka gwamnan katsina ya mutu kawai wani ya shigo ta ƙofa sai ya zo ya faɗa da yawa daga cikinmu ba za su postin a facebook ba sai sun dan bubbuga waya sun yi kwamfani ko ba haka bane sai sun yi waya sun yi kwamfani jiya muna tahowa a hanya kawai na ga wani ya sa Allah ya ji kan da Ahmad PUK waɗanda muke tare da su sai na ce kaga wani labari kawai tun da na ga Professor Mansur Sokoto ya sa na ga wani ma ya sa shi kenan da har wani a cikin mu ya ce ko za a bugawa wa shi ko wani na kusa da shi tunda muka ga mutum ɗaya biyu uku hudu sun sa sai muka samu ilimin darori sai muke ganin cewa babu yadda za a yi mutuwan nan ta zo ta hanyoyi da yawa kuma ya ta zama ƙarya ne yawa to don haka wannan yana daga cikin dalilan da malamai malaman ulumul hadis da kuma malaman usulul fiqh suke kakkasa khabar zuwa mutawatir da kuma ahad duk wani sanadi na malaman hadisi da suke bincika ce wannan hadisin da'if ne wannan muqatti ne wannan mu'udal ne wannan mu'allaf ne duka waɗannan maganganun da suke yi ta ɓangarori da dama na raunana hadisi ko ta fuskar adalar rawi ko kuma ta fuskar hanyar da channel ɗin da hadisin ya zo duka suna magana ne akan khabaru ahad amma shi khabar ɗin da yake mutawatiri kwata-kwata malaman hadisi ba sa bincika sanadinsa menene dalilin da yasa ba sa bincika sanadinsa saboda yusidu ilmu daruri saboda me saboda mutum zai zamanto cewa ya gaskata abin ba tare da ya zamanto cewa ya buƙaci wani dalili ba ina fatan mun gane akwai waɗanda suke da tsaurin kai suke ganin cewa kasa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam izuwa mutawatir da ahad suna ganin kamar raina hadisai ne da kuma bambanta shari'a kuma wannan rashin ilimi ne da kuma ƙarancin fahimtar waɗannan ilimin da ma fahimtar hadisai saboda labarin da mutum ɗaya ya rawaito baya taɓa yin daidai da labarin da mutane da yawa suka rawaito kuma wannan zan ba ku misali tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa sahabban shi yanzu na tabbatar da cewa kun san hadisin abu huraira iskar zule da ni lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a biyu a sallah da ya yi raka'a biyu sai sallama ina ga sallar la'asar ce ko tunda ya zo cewa ihda salatil ashi yawwa saboda haka sai ya yi raka'a biyu kawai sai ya yi sallama sai wani mutum mai dogon hannu sunan shi zule da yi sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a kusuratu salatu amnasita yace an rage sallah ne ko ka manta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lam tuksar wa lam ansa ba a rage ba kuma ni ban manta ba sul ya daini yayi karfin hali yace bal nasita yace ka manta diya manzan Allah kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zul ya daini ya faɗi maganan nan shi kadai annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yadda ba ko ba haka bane yasa ya ce masa lam tuqsar wa lam ansa ba a rage ba kuma ni ban manta ba kaga ya kora duka maganganun da zule da ya kawo amma ga da zule da ya dage annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da ya nemi karin karfi sai ya waiga sai ya ce aka ma kala zule da ni shin abin da zule da ya faɗa haka ne sai suka ce na'am dama kwarjini ne ya hana su mai magana saboda haka kaga lokacin da aka samu mutane da yawa suka tabbatar da maganar zule da yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe sai ya ƙaro raka a biyu sannan ya yi wa tseren sujada ya yi sujada ba a to kaga wannan hadisin yana nuna maka cewa maganar mutum ɗaya ba ta daidai da maganar mutane da yawa shi sa waɗanda suke inkarin bambanta tsakanin mutawatir da kuma ahad sun yi kuskure sai na abubakar radiyallahu anhu akwai lokacin da wata kaka ta zo wajen shi sai ta ce mata jikanta ya mutu tana neman gadonta sai ce la'alamu laki fi lahi na kitabillahi sai ce ni ban san kina da wani da wani rabo a cikin littafin Allah ba ni a sani na kaka ba ta da gado saboda haka sai muhammad bin maslama ya tashi sai ya ce yana shaidawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba ta sudus sai na abubakar bai gamsu gaba ɗaya ba ya ce dole sai an ƙara samun ƙarin bayani saboda haka sai aka samu almugira bin shuba shi ma ya tashi ya tabbatar da wannan hukuncin sai sai na abubakar radiyallahu anhu ya tabbatar da hukuncin wani idan mutum ya karanta ulumul hadis zai ce ai duk da mugira bin shu'ba ya tabbatar da hadisi yana nan bi a khabaru ahad tunda khabaru ahad daga mutum ɗaya ne zuwa mutum uku amma ko da malamin hadisi ya faɗa haka sil yana nan akan cewa maganan mutum ɗaya ba daidai take da maganan mutum biyu ba sayyidina umar radiyallahu anhu akwai lokacin da sayyidina abu musa al'ashari abdullahi bin kais ya zo ya ƙwanƙwasa masa ƙofa saboda haka da ya ƙwanƙwasa masa ƙofa sai ya da ya ƙwanƙwasa masa ƙofa sai kawai ya zamanto cewa a su uku sai kawai ya juya ya tafi sai na abubakar umar radiyallahu anhu da ya fito sai ya nemi abu musa bai gan shi ba sai ce ina ka tafi ce eh, wallahi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-istizanu salatan fa in uzina laka wa illa farj annabi sallallahu alaihi ya ana neman izini ne so kun an baka izini to in ba baka baka kama gabanka saboda haka sai na Umar radiyallahu anhu ya ce masa ko ka ka wanda kuka ji tare ko kuma na ladabtar da kai saboda haka dole haka aka tafi ana ta neman ana ta neman ashahid kenan ko a wajen malaman hadisi ashahid sunansa ana ta neman ashahid wanda zai ci shi ma ya ji saboda aka haske da aka je taron mutanen madina aka je taron mutanen madina aka ce akwai wanda ya taba jin wannan hadisin na alisti izanu salasan fa in uzina laka wa illa farji ana neman izini ne so uku in ba a baka izini ba ka kama gabanka saboda haka sai suka ce la ya illa a asgaruna ba wanda zai niƙe ya tabbatar da wannan bayanin sai ƙaramin cikinmu sai waye ya tashi abu sa'id al-khudri ko sa'ad bin malik dini na sa'ad bin malik ya kuke tsoron fada sa'ad bin malik bin sinan sai ya tashi ya ce ya ji ina ba a ladabtar da abu musa na shari ba kamar yadda malamin mu Sheikh Abdulkarim Al-Khudair ɗaya daga cikin malaman hadisi na Saudiya na duniya ma yace abin da ya sa maganar mutum ɗaya ba ta daidai da maganar mutane da yawa yace babban dalili shine kasancewar a shine babban dalili shine yanzu yace Imamu Malik a na jarkuwar ta'adil wanda wanda wanda wanda wanda wanda ibn hajar ya fito ya fitar to a na na jarhuwar ta'adil imam malik yana kololuwa ta farko menene martaba ta farko a jarhuwar ta'adil a ambaci mutum da wannan suna na mene kalme menene lafazi wanda in aka faɗa wa mutum a ilimin hadisi an mai adili mafi kololuwa na yawwa sikatin sika sikatin sika wane ne na farko a ni dai in te maratin jarowar ta'adili ne na ibn hajar ban maka musu ba inda na ibn hajar ne inda na tsohuwa haddace tun 2002 na haddace ta so inda shekara 20 kenan lokacin muna muna labluwan so inda maratibul jarm wata adil ne na ibn hajar abinda na tuna shi shine tun sika wannan shi ne martaba ta farko amma ban musa maka daga wajen wani malamin hadisin ba amma in dai na ibn hajar ne waɗannan maratibul jarh wa ta'dil din nan wacce waɗanda ya kawo su a tarif taqdis sunan littafin kenan ko to in dai a wannan ne suka suka yana cikin martaba ta farko to kaga imam malik yana daga cikin waɗanda suke da wannan sifa din sikatun sika saboda haka tun sika idan aka ce da mutum sikatun sika shine yana cikin martaba ta farko za a iya samun wasu alfasin so ya ce yanzu in za a tambaye ka hadisin da imamu maliki in firadi da shi ya rawaito shi shi shi kadai in aka ce ma wannan hadisin da imamu maliki ya rawaito shi kadai akwai yiwuwar imamu maliki kuskure ne za ka ce me amsa na akwai yiwuwar ya kuskure to kaga ya zama ya zama cewa hadisin imamu malik wanda ya yi infiradi yufidu ilman nazari ya zama cewa yufidu zan saboda ya taji ila nazarin wasu jilal Allah ya ba mu da cewa ke kamala مثال الأول يا شيخ كدير الثاني محمد رسول الله المثال الثاني استقام محمد ووارد كلام كلمة وهي اللفظ الموضوع بمعنى مفرد وهي إما اسم أو فعل أو حرف فالاسم ما لنا معنى نفسه من غير إشعار بزمن وهو ثلاثة أنواع الأول ما يفيد الوجود كالأسماء المشهورة الثاني ما يفيد الإخلاص كالنكرة في في الإثبات الثالث مراتب الأصول كالأعلام باء والفعل ما دل على معنى النفس وعش أرض دفعته بأهل الأزمنة الثلاثة وهو إما ماضي كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا علوم له na'am ما أدى ما دل على غيره ومنه نعم kamar yadda nake ce muku yana daga cikin fa'idar karanta ilimin usul shine zai haɗa maka ilimin maka da yawa Ka kaga yanzu wannan bayanin da muka kammala na al’ilm da samun ilim karatu ne wanda ake yin shi a wannan ilimi na a wannan ilimi ake samu ba mun talawar hadis kawai ba wannan su halin ba su halin murakkab a wanne ilimi za ka same su mantiki shi wannan wajen al'ilmin daruri da ilmin nazari shine za ka same shi a ulumul hadi to kaga yanzu kuma inda muke karantawa na alkalam ɗin nan shi kuma a ina za ka same shi shi kuma kaga ilmin logani kalamuna lafzun mufidin kastakim alfiya ko alfiyat ibn malik saboda kaga yanzu kaga yanzu muna magana akan alkalam so wannan yana daga cikin fa'idar da za ta nuna maka tun mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya koyi wannan ilimin na usulul fiqh to zai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara masa ilimin muka da yawa a guri guda shine malam yace alkalamu lugatan al-lafzul mawdu'u li alkalam shine mutum ya zamanto cewa a luga yana nufin duk wani lafazi da aka sanya shi wanda yake ba da wata ma'ana shine dalilin da yasa shi imamu ibn malik ya ce kalamu na lafzun mufidun kattafim saboda haka duk abin da yake ba ba shi da ma'ana to ba sunan shi kalam ba ina fatan mun gane ka gani saboda haka saboda haka misali yanzu in ka ce in muhammadu wannan kalam ne ba kalam ba ne a wajen malaman nawo amma ka yi magana amma dai ba ba kalam ba ne da ma'ana istilahi shi ne ya ce a istilahi masu ya ce a lafzul mufid lafzi ne mufit. mislu Allahu rabbuna wa Muhammad na. wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam isman mafi ƙarancin abinda da ake iya samun zance shine a sunaye guda biyu ina fatan mun gane au fi'ilun wasu ko kuma a samu suna da fi'ili misalin awwal musamman misalin inda aka samu suna guda biyu kuma suka ba da ma'ana muhammadu rasulullah kaga muhammad suna ne rasulullah ma suna ne albustanu jamilun kaga shi ma wannan suna ne guda biyu kuma ya ba da magana wacce take cikakkiya sai malam yake cewa wa misalu tsani misalin kuma inda aka samu suna da fi'ili kuma ya ba da mana shi ne istaƙama Muhammad. Istaƙama Muhammad. Muhammad ya daidaitu, kaga wannan shi ma suna ne da kuma fi'ili aka samu wanda kuma suka ba da complete meaning. Malam ya ce wa wahidul kalami kalima wa miyan lafzul mawzu li ma'anan mufrad. Bangare na kalam kuma shine kalima. shine ya ce ita kuma kalima ta kasu kaso uku ko ta zama isim ko ta zama fi'il ko ta zama harf sai ya ce fal isim ma dalla ala ma'anan fi nafsi min ghairi isharin bi zaman in aka ce suna shine duk abin da yake nuna wani abu a karan kansa amma ba maganar lokaci a cikin shi ya kasu kaso uku akwai wanda yufidul umum idan aka gan shi yana nuna cewa wannan abin amni kamar al'asma'ul mausula ismul mausul shi ne irin su man ma Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati kaga ma nan ismul mausul ne yana nufin duk abin da yake cikin sama yana yi wa Allah tasiri da abin da yake cikin ƙasa man ja aka faduribu yana nufin duk wanda ka gan shi kawai ka gaura mai mayi ina fatan mun a <laughs> ah, wani mai wa'azi ya zo yana fassara wannan hadisin umirtu an uqatilan nasa shine yace an umarce ni in ta kashe mutane saboda yana ganin <laughs> yana ganin cewa wani alif da lam ɗin lil umum ce kuma shi bai ma fahimci mai bukatin ɗin ba saboda haka da ya zo maimakon ya ce an umarce shi in yaƙi mutane sai ce an umarce ni ta kashe mutane ina fatan kun gane saboda haka shi ismul mausul yana daga cikin alfazul umum yana daga cikin abubuwan da suke nuna umumin abin da ake magana a kan shi ina fatan mun gane sai yake cewa asani ma yufidu al-itlaq kan nakira fi siyaqil isbat abin da yake nuna cewa kowanne daga cikin jinsin wannan abin aka yi amfani da shi yayi shine an nakira shi kamar nakira fi siyaqil isbat wai zai ba misalin nakira fi siyaqil isbat kamar me me misalin an nakira fi siyaqil isbat me misalin ta <coughs> hmm? menene misalin annashratu fi siyaqil isbat wala qad ataina dawuda wa sulaymana ilma wannan na kira ce fi siyaqil isbat in wani ya ce tamiz ne ba na hau yayi daidai ko ba zai iya zama tamiz ba na'am eh ni ba malamin nawo ba ne amma zai iya zama tamiz na'am ba zai ɗau tamiz ba wala kada na dawo da wasu laimana ni aka ba shi to ya ne wannan a na hau na kace me wala kada ataina dawuda wa sulaimana ita ata tana daga cikin waɗanda suke yi ta'addi zuwa mafulai me dalilin da zai sa ba zai iya zama tamiz ba yanzu misali idan na ce a taituhu ya cika jumla ko bai cika ba ok ok ok na na gani tsaye a yanzu misali haka ne yanzu eh, misali a kamana ta wani misali na nikira fi yaƙi isbat haka ne wa in min shay'in illa inda na khaza'inu wannan kira ce fi yaƙi isbat ko fi siyakil nafi wannan fi siyaƙin nafi babu wani abu ta ta fiski siyaƙin isbat na'am la ilaha illallah fatariru raqaba suratul mujadala kaga wannan nakiratun ce fi siyaqil isbat saboda aka in kaga dama kace ba za ka yi hamlul mutlaq alal muqayyad ba to duk wata kuyanga da kayanka za ta zamanto cewa ba matsala na'am kamala sai yake cewa asalis ma yufidul khusus na uku shine abin da yake nuna keɓantuwa da wani abu kal'alam kamar yanzu misali proper kawai muhammad in aka kira muhammad a nan wanda yake da suna muhammad ne kawai ke wayo aliyu in aka faɗa aliyu ba yadda za a yi na wayo tun da ni ba ba aliyu a sunana to kaga wannan yake nuna maka cewa al'alam tufidul khusus cewa tana keɓantuwa ne da wanda ake magana a kansa kawai ina fatan mun fahimta malam sai ce walfi'il akwai kuma aiki huwa ma dalla ala ma'anar fi shi kuma shine wanda yake nuni a ma'ana a karan kansa wa ashara bi ayatihi bi ahadil asmina as-salasa kuma a karan kansa yake kunshe da wani lokaci daga cikin lokuta guda uku wa huwa imma madin ko ya zama fi'ili madi shine wanda aka yi shi a lokacin da ya wuce past tense kenan kamar fahima ko kuma ya zama mudari shine ka aw amrin ko ya zama fi'il amrin kamar ifham sai ce wal fi'lu bi aqsamihi yufidu al-itlaq fala umuma lahu shi fi'ili yana nuna itlaqi baya nuna a baya nuna umumi haka idan na ce darabtuhu yana nuna dai na da ke shi amma baya nuna a duka lokacin da ya gabata wal harfu ma dalla ala ma'ana fi gari kashi na uku kuma shine harafi shi kuma harafi shine duk abin da ba zai iya ba da ma'ana shi kaɗai ba sai an haɗa shi da wani wannan shi ake kira harafi na shi kamala kamala zai faɗa mana kashe-kashen harafi na'am malam yace na farko akwai alwaw ita wawu ta ce aqifa tufidu ishtirakul mutaqifain fil hukm tana zuwa ifa <clears throat> idan ta zo ifa to tana nuna cewa akwai ishtiraki tsakanin mutaaqifain fil hukm ina fatan mun gane tana zuwa ifa sai ta nuna ishtirakul mutaaqifain fil hukm saboda haka ja a zaidun wa amrun yana nuna cewa ku fil ji, ina fatan mun gane sai ce wala tattabi tartib amma ba ta nuna jerantawa mana ina ce ja a zaidun wa amrun ba ta nuna cewa sai da zaidu ya zo sannan amru ya zo amma kuma wala tunafihi ba ta nuna kuma babu tartibin illa bi dalil saboda karina ita ce za ta nuna me ake nufi a ciki ina fatan mun fahimta na'am sai malam ya ce alfa'u akwai alfa'u ita kuma alfa'u wata ati aƙuƙa tana zuwa a ta tufi da ishtirakul mutu a fil hukum sai ta nuna sun yi abin tare ina fatan mun gane ra'aitu zaidan fa'amran misali kaga yana nuna cewa duka guda biyun kagansu amma ita ma tana ita, ita amma tana zuwa ta ita tana zuwa tana zuwa tana zuwa littaqib wani lokacin tana zuwa littaqib tana kuma iya zuwa sababiyya bi ta'lil yawa saboda haka ita tana tana zuwa littaqib shine kamar wancan ra'aitu zaidan fa amran kaga yana nuna sai da naga zaidu sannan naga am wata tisa sababiya tana iya zuwa sababiya fitki da ta'alil kamar yanzu da Allah subhanahu wataala yake wasari wasariqatu faqda'u aydiyahuma kaga wannan fa'ul din sababiya ce saboda haka tana nuna cewa illar da ta sa aka yanke musu hannu shine saboda sun yi sata ina fatan mun gane allamul jarra akwai kuma Eh, lamun da take yin kisra wala ha ma'anin min ha tana da ma'anoni daga cikin ma'anonin ta akwai a ta'alil tana zuwa domin ta'alil misali kamar yanzu misali da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a Allah ya maɗaukacin sarki yana yawan amfani da lam a cikin alkur'ani wacce take lamul jarra wacce take nuna a wacce take nuna cewa wannan abin ne sababin da ya sa Allah yana cewa cikin alkur'ani li Allah na na suna da yawa a ƙur'ani li Allah ya kuna linnasi ala Allah ya tun ba da rufi kaga wannan lamul jara ce kuma tufidu talil li Allah ya alama halin kitabi kaga wannan ita ma lamun ce jara kuma tufidu at-ta'lil kuma tufidu tamlik again lillahi mulku samawati wal ard ina fatan mun gane wal ibaha tana nuna kuma wannan abin kawai ya halatta ya amfani da shi ala aljarra haka nan ala ita ma tana da ma'anoni daga cikin ma'anoninta akwai alwujub tana zuwa don ta nuna abin wajibi ne kamar misali walillahi ala nas hijjul na na'am samu kalam أقسام الكلام ينقسم يعني الكلام باعتبار إمكان وقته بالصدق وعزمه إلى قسمين خبر وإنشاء فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك فإن مسؤوله ليس ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب وخرج بقول المعجزات الخبر الذي لا يحتمل السجن أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا فالأول كخبر المرجاء الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كخبر عن استماع النقدين النقيدين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد الثالث معرفة أن يكتفى بالصدق والكذب إما على السواء أو ما أو مع الرجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم زائد ونهوه نعم الخبر a larabci a wajen malaman balaga kaga wannan kuma mabahasin na luga ne amma yawancin waɗanda suka fi kawo shi ne malaman balaga ana iya kasa alkalam zuwa gida biyu akwai alkhabar akwai kuma al'insha shi alkhabar kamar yadda malam ya faɗa shi ne abin da zai iya ɗaukar ƙarya ko gaskiya a karan kanshi jiya ina zariya zai iya zama ƙarya zai iya zama gaskiya amma yanayin wanda ya ba da labarin ko yanayin yadda aka ba da labarin shi ne zai iya sawa ka gane karya ne ko kuma gaskiya ne ina fatan mun fahimta shi ne malam yake cewa da muka ce mayun finan yusuf bisiki wal ya fitar da in sha. saboda shi in sha ba za a iya siffanta shi da ƙarya ko gaskiya ba gobe in sha Allahu zan je Kano kaga ba za ka iya cewa ƙarya ne ko gaskiya ba tunda abin bai riga ya zo ba ina fatan mun gane malam yace da muka ce li yi shi kuma sai ya zamanto cewa ya nuna cewa a karan kansa amma wata ƙarina za ta iya sawa khabar ɗin ya zama ƙarya direct za kuma iya yi wa ya zama gaskiya da rai yanzu kamar al'ur'ani kaga labarai ne a cikinsa sai kuma umarni amma labaran suna da yawa akwai kista annabu no akwai kista duk muhimman annabawa musamman ulul azm minar rusul Allah subhanahu wataala ya maimaita su a gurare da yawa kaga akwai akbar da yawa a cikin alkur'ani to kaga shi alkur'ani yanzu tun da ya zo daga asdaqul qa'ilin to babu yadda za a yi mace ya milu sidqa aw al shi alkur'ani da kuma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wata sanadin ta ya inganta ita la yumkin illa an takuna sidqan mahdan ba yadda za a yi ta zama sai dai ta zama gaskiya cikakkiya akwai kuma abin da shi kuma ba zai iya yiwuwa ya ɗauki yiwuwar kasancewar shi gaskiya ba zai zama ƙarya ne cikakke kamar yanzu misali wani ya zo ya ce ai shi manzo ne kaga kawai wannan makaryaci ne ba za mu ce zai iya yiwuwa ba malamin mushaq ibn jibrin Allah ya masa rama ban taɓa ganin malami ne kaifin hadda kamar sa ba yana karatu ba za ka ji wani ma'aluma da yake so ya fito da ita ta masa gargada ba yake cewa wani mutum ya fito a indiya ya ce sunansa shi annabi ne sunan shi la saboda haka annabi ya yi bishara da zuwansa na haka da annabi ya ce la la nabiya ba mana hadisi ne la annabi ne bayana da zai zo saboda haka annabi ya yi bishara da zuwansa da haka shi ne annabin ƙarshe da zai su da haka ma'anar la ɗin sunansa ne la ɗin saboda haka annabi sallallahu labari wannan hadisi na la ya ba'adi labari annabi yake ga mai bishara yake da zuwan shi na a ba korewa ba ne ai da ma bai san larabci ba ai tantirin jahili ne ma da misali idan lalabi ya ba'adi ta zama mubtada wa kabar misali kila akwai wani yaren laraba a wani ƙauye can wata loga da ake amfani da shi da haka <laughs> to ya za da ayar suratul ahzab walakin rasulallahi wa <laughs> shi yanzu wanda ta ina za ka iya samun fassarar da za ka yi masa walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin in ya zama la nabiyya ba'adi ma'ana la annabi ne bayana so kaga ba yadda za ka ka iya samun damar da za ka iya zakkata wannan malam ya ce wasani kalkhabari a nishima'in na ƙizai daga cikin wanda kawai ƙarya za su ɗauka mahza shine kamar yanzu misali idan mutum ya faɗi abin da ya zamanto cewa kishiyoyin juna ne ba ta haɗuwa kalharakatu wasu kun fi ainihin wahida da motsi da kuma da motsi da kuma da kuma da kuma da kuma da motsi da kuma tsayawa a lokaci guda wani yaro mai ban dariya da muka yi secondary school da shi ya ce mana suna da wani mai gadi a gidansu ya yi bacci da ido ɗaya ya gadi da ido ɗaya haka yake shi mai gadin kullum saboda haka zai yi bacci da ido ɗaya zai kuma yi gadi da ido ɗaya to kaga wannan idan ka ji kaga wannan ma wannan zai ne ko zai yiwu kuma shi a lokacin da yake ba mu labari da keke yake na kace me? yawa yana bacci da ido ɗaya yana kuma gadi da ido ɗaya to su kuma sun yarda da hakan to kaga wannan ishtima'un naqizai ne saboda in mutum bacci yake yi me yasa aka ɗauke mai alƙalami saboda bai san abin da yake faruwa ba ba za su haɗu ba da bacci da kuma farka ba zai taɓa yiwa ba sai za ga ko annaba aka yi ainihin ne suke ga eh, bacci amma zuciyarsu ba ta bacci kaga ba kore musu baccin ba na'am saboda haka dai a takaice a akwai kashi na uku shi kuma wanda za a iya siffanta shi da gaskiya ko ƙarya shine ragowar labarai waɗanda babu ƙarina ta ƙarya tsantsa babu kuma ƙarina ta gaskiya tsantsa Allah ya ba mu da ina ga za mu takaita ala insha Allah a darasi na gaba sai mu yi magana akan al insha insha Allah ta'ala kafin lokacin da za mu je darasi na shida nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.